Tofa labari da dumadumin sa. Asirin wani matashi mai amfani da shafin Maryam na Bogi da sunan 'yar maɗigo ce don ya samu hotunan tsaraicin wasu 'yan matan ya tono. Mai saurare gyara zama domin jin cikakken yanda wannan rahoto yake gabata. amma kafin nan da Allah ku dangula mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararra domin samun wasu labaran da bidiyoyinmu a nan gaba. Ga cikakken rahoton Masu saurare kamar yadda muka gaya muku asirin wani matashi mai suna Muhammad Salisu wanda ɗalibi ne da ke shekara ta uku a jami'ar Kaduna wato Kasu ya tonu kamar yadda za mu samu ku bidiyonsa a nan gaba inda aka ritsa shi za ku ga bidiyon. Shi dai matashin yana amfani da hotuna na wannan yarinya wato shahararriyar mai zane wannan mai zanen wato maryama a shafukan sada zumunta na facebook da whatsapp wajen bayyana cewa ita ce kuma ita ɗin 'yar lesbian ce wato maɗugo ba don komai ba yake wannan abu sai don ya samu ya yaudari 'yan matan da su da suke binsa a shafukan nasa inda yake yaudara su da su tura masa da hotuna na tsaraicinsu. su wannan ɗabi'a tasa shine in kika tura masa da hotunan tsarecin ki shi kuma zai yi amfani da wannan ne ya tura wasu mazajen domin su biya shi kuɗaɗe in kun ji wani aiki ita dai wannan macen da yake amfani da sunanta ita ce maryam aminu mai kuɗi tela wacce ta ƙware a fannin zayyana wato zane-zane a satin nan ma gidan jaridar bbc sun yi hira da ita ita mashahuriya ce wajen zanannuka wato zayyana matashiyar kan wannan fasaha tata ta zayyana ta kasance ɗaliba ita ma a jami'ar ta kasu inda take a level 500 wato kenan mataki na 500 ta kama wannan tsageren matashi da ke mata sojan gona yana ɓata mata suna gami da damƙashi a hannun jami'an tsaro kamar yadda ta bayyana a shafinta na instagram bayan ta yi wa matashin bidiyo ya bayyana dalilinsa na yi mata wannan aika-aikar mai saurare ga bidiyon ka kalla yadda ta ritsa shi ya tsilli-tsilli yake bayani a game da abin da ya mata na sojan gona Allah ki hakuri na san cewa wallahi na yi amfani da da na wallahi duk abubuwan da ake sani wuta wallahi ba ke bace ni kuma na dauka ne dan Allah ki hakuri insha Allah ku kan ta kaji an ce ina neman hoton mata na lesbian wallahi ba ki kuma ba halin ki ba saboda ma ina ina following din ta akalin gida ku na san ki wallahi ba haka bane dan Allah ki hakuri dan Allah ki hakuri su yawa kuɗi su kuma suna wallahi ba zan ne su wallahi tallahi wallahi tallahi wallahi ko wani yi sai na sai a da ce in wani ya yi ba ne ba in wani ya yi ba ne ba sake yau na san na yi laifi ba kuma ba zan sake ba duniya su shaida ni nake wallahi ba zan sake ba kyau insha Allah kana so kana yi su kana su mata su mata wasu ina bukatar wajen nasu kuma ba zan fara kawai in gani wallahi ba ma amfani da shi a'a me za ka yi mutum me za ka yi mutum sun din da kai so gani zan yi wallahi ban taba posting wai da su kana sa ka gani mutane za ka yi zuwa kawai ka je kai sace wani irin ne ba za ka gani ba me yasa dole sai ka yi amfani da ni a ce musu ne lesbian ce ni saboda kawai su zo maka ne ka je ka je kawai ka je ka nemi wata tanzare ce da ma abin da kake so ka yi ba wani ganin da kake so ka yi kana so ka rinka amfani da shi kana blackmailing da su wallahi wallahi kawai da suke kawai da kawai gashi nan zan sa bidiyo ne za su gani za kuma su musu kuma za su samu wani wallahi dan da fata na musu na kai kasu sai na ji layin wata wannan abu haka kawai da ta bata mutu suna ina ina rayuwa na ba abin da ya dame da mutane amma ni kuma ta kana bata mutu suna har da fata idan na musu na ji in ba rasa mata ratin za ka yi sai dai ka kaga sai dai fara wa baba na yanzu da gida kuma makaranta kuma ko makaranta sai ne idan koyi suna yi amma har da fata na musu na ji da ta musa yana maka ka san ka san halin da ka sa dace ka san halin da ka sa dace wallahi ina za a ga alƙur'ani wallahi za a ga haka ne ina zama sabana in ji da to kamar yadda ya dai kuka kalla masu sauraron mu babu shakka irin wannan ɗabi'a ba ɗabi'a ce mai kyau ba mutum ya ɗauki hotunan wata da zumanin yana ɓata mata suna da zumanin ita ce ya saka yana mata cewar ita SLR lesbian ce abinda mataki ne wanda dukkan wasu 'yan mata yanzu ake masu gudun wannan hali. mun sani dai cewa lesbian ba karamin abu ne mara kyau ba wanda hasalima salima shi ake kira da maɗugo inda ya yi mata wannan sharri na wannan aika-aika hasalima salima kamar yadda muka gaya muku ɗalibi ne a jami'ar kasu wato ta kaduna ita ma kuma ɗaliba ce babu shakka wannan abu da ya yi nadama sosai akan wannan abu da ya yi da fatan dai waɗanda su ma suke irin wannan alƙalla ta sanya sunayen mata kuma sannan su sanya hoto na rashin mutunci suna yi musu sojan gona da fatan za su kiyaye akan irin wannan abin dadayi mun sani cewar mutane da dama yanzu a social media musamman ma instagram sukan bude akawun ne da sunan mace amma kuma za ka samu ne suna ɗora hotuna ne na arziki ba wai irin waɗannan na banza ba su kuma sukan yi hakan ne domin su samu followers a jikin instagram ɗin nasu da zarar sun samu followers ɗin sai su canja shi ya koma sunansu ko kuma dai su siyar da shi shi yasa idan ba ku manta ba masu sauraron mu idan kun taba saurara nasiru sarkin waka sarkin kano ya taba yin wani status inda ya sanya cewar maza a yi a hankali mafi yawancin matan instagram yanzu ba matan bane ba maza ne to masu sauraron mu me za ku ce dangane da wannan abu da wannan matashi yayi na sojan gona ga wannan budurwa mai suna Maryam Aminu mai kuɗi tela me za ka ce mai sauraron mu dangane da hakan